a ɓangaren tsaro gwamna yayi bakin Ya yi aikin a zo a yaba masa amma hakika daga ba wannan ba to ya bai ba wani abu da za a ce gwamna yayi na katabus na a zo a gani a jihar Katsina sannan abu na gaba da muke so al'umma su gane al'umma su sani cewa sanata Yakubu Lado dan marke wallahi tallahi billahi azim akwai ayyuka na alkhairi da yake yi Bridget a jihar Katsina wanda baya baya son ma a bayyana su baya da bukata a bayyana su mu dinnan sanata sai da ya kira mu yake cewa waɗannan ayyuka da yake yi yana yi ne saboda Allah saboda haka wanda yake yi domin sa ya san yana yi ba sai mun tsaya muna yaɗawa a social media sanata yayi kaza sanata yayi kaza ba saboda me sanata a kullun yana koyi da faɗin Allah subhanahu wataala inda Allah yake cewa inna ma nudimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura masu cewa saboda Allah ba sa bukatar wai lada ba sa bukatar wani a gode musu suna yi ne dan Allah sannan Allah subhanahu wataala yana cewa a Allah allazina yunfiquna fissar ra'i babban ra'i wal kazimin al gaiza sanata kullun da waɗannan ayoyi yake koyi ba dan komai ba saboda yana yi dan Allah Allah ya karɓi ayyukan sa da yake yi na alkhairi saboda haka nawa ne a ce sai mun zo muna bayyana ayyukan da yake yi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 To me ke tafi da kai wannan waje? Na zo wannan gida ne domin in sanar da al'ummar jihar Katsina sakon mai girma sanata Yakubu Lado dan marke jagoran jam'iyyar PDP na jihar Katsina a bisa halin da ake ciki na matsin rayuwa da tsadar kayan masarufi yana ƙara haƙurtar da al'ummar jihar Katsina mu ci gaba da addu'a da istighfari da neman gafara a wurin Ubangiji da ƙoƙarin gyara da ƙoƙarin da ƙoƙarin gyara ayyukan da muke aikatawa domin Allah subhanahu wata'ala ya dube mu ya gafarta mana zunubanmu ya kuma kawo mana sauki a wannan hali da muke ciki a ƙasar mu baki ɗaya. Akwai aikace-aikace da aka jiyo gwamnatin jihar taku tana yi na fitar da ɗalibai ƙasashen waje wanda aka jiyo bangaren ku kamar kun yi shiru ba ku to kun yaba mata ba ko kun ƙarfafa mata gwiwa akan irin aikace-aikacen da kai me za ka ce akan fitar da ɗalibai ƙasar waje ɗalibai guda 41 a kan kuɗi naira miliyan 900 ni a ganina mu ɗan jam'iyyar pdp mu 'yan jam'iyyar pdp na jihar katsina mun yi allah wadai da wannan abu saboda wannan abu da aka yi idan ka duba da cewa akwai makarantu da dama da ya kamata a je a tallafa musu a yi abin da ya kamata amma ɗauki kuɗi har naira miliyan 900 a fitar da yara 41 kacal a jihar katsina wannan abu mu 'yan jam'iyyar pdp muna allah wadai da wannan abu mun yi ba mai da wannan tsari ba wannan tsari da aka yi mu 'ya'yan jam'iyyar pdp bai mana daɗi ba akwai makarantar da idan ka je allin da za su koyar da yara karatu ba su da shi amma an zo an ɗauki kuɗi har naira miliyan ɗari tara an fitar da yara arba'in da biyu idan ka ɗauko wannan kuɗin misali ka ɗauko ka ɗauki miliyan ɗari uku idan za su iya kai za su iya gyara makarantu a akalla primary schools na kowace local gaman guda biyu sauran kudaden kuma sai amfani da su ta bangaren lafiya amma an zo an dunkule kuɗi a shekara biyu kacal an je an kai su wata kasa kuma waɗancan makarantun da aka je da aka kai tura yaran na ƙasar waje ba su kai wasu makarantun namu na Najeriya ingancin karatu. Ba kwa ganin cewa hakan aiki ne na ci gaba duba da in sun je sun yi karatun dawowa za su yi domin su ciyar da jihar gaba. To su waɗannan su ma waɗanda za a biya mawa a nan ƙasar mu gida Najeriya waɗanda misali a nan waɗannan ɗaliban waɗannan makarantun da za a gyara a nan jihar Katsina to su ma ai idan suka taso suka girma yaran za su taimaki jiha za su taimaki al'ummar jihar Katsina sannan bari ina sanar da kai cewa duk jihar Katsina gabaki ɗaya inda kawai za mu yaba wa gwamnan jihar Katsina wuri ɗaya ne ta ɓangaren tsaro hakika gwamna ya yi ƙoƙari ya yi bakin ƙoƙarinsa yanzu an samu sauƙi na hare-haren da ake kaiwa a sauran wurare a jihar Katsina. Amma daga ba wani abin guda ɗaya ba ba wani aiki na hoɓɓasa da gwamnatin jihar Katsina ta yi. da tallafawa talakawa da take yi na jihar. To tallafawa talakawa a ina ta tallafa talakawa? A ina ta tallafa ma talakawa? Mu dai abin da muka sani dai cewa bangaren tsaro mun yawa wa gwamna. Kuma mu jagoran mu shi sanata Yakubu Lado Damarki bai yadda da wani ba ko wata ta yi ta ci mutuncin wani ko ya ci zarafin wani ko ya wulakanta wani don muna da bambancin siyasa ko bambancin aƙida na siyasa kullum jagoran mu kiran mu yake yana gaya mana cewa mu yi ƙoƙari mu yi siyasa mai tsafta mu yi mu'amala da kowa mu yi abin da ya kamata kisa inda mutum ya yi daidai za mu yaba masa inda kuma mutum ya ba daidai ba za mu ci mishi yayi kuskure domin ya gyara kurakuransa to batun da ake yi na kun fara kiraye kiraye na a zo a shiga tafiyar ba me gaskiya sa to eh, hakika mun ji kiraye kirayen al'umma daga wurare daban-daban a jihar Katsina akan cewa mai girma jagoran jam'iyyar PDP na jihar Katsina Alhaji Sanata Yakubu Lado dan marke ya zo ya ɗauko mai girma Sanata Ahmad Babba Kaita a matsayin tufitinsa. To insha Allahu mai girma Sanata yana nan zai duba in ya duba insha Allah inda yiwa ɗauko sa ya zama shi da sa za a ɗauko sa. Ina so in sanar da al'ummar jihar Katsina cewa a jihar Katsina yanzu matukar aka ce mun ɗauko sanata babba kaita a matsayin dufuki gwamna zaben 2027 sannan a nan katsina ta tsakiya muka ɗauko eh, mustapha inuwa dama mun bangaren punto zone ba ma buƙatar komai sanata ya riga ya gama mana komai to apc sunanta mushe ta riga ta mutu muris a jihar katsina no more apc a jihar katsina ba kwa ganin su al'ummar jihar sun yaba kuma suna yabawa da ayyukan da ita wannan gwamnatin take yi to a na gaya maka aika mai da na faɗa a baya ne abu ɗaya ne muka san cewa gwamnati nan ne ya yi kokari shine bangaren matsalar tsaro kuma har yanzu matsalar tsaron nan dai still akwai wuraren da dama da suke suke fama da ita in ka ɗauko karamar hukumar safana akwai wani ƙauye da ake kira karamar tsaskiya wannan ƙauye ba dama mutum ya ɗauko waya ya riƙe sai sun zo sun kwaci ba dama mutum ya zo ya fito da wani abu nasa sai sun zo sun kwaci ko mutane suna gwamnati tana gani ta yi biris da abin ta yi shiru an yi an ki abin da ya kamata domin a kawo ƙarshen wannan matsala amma dai ya yi baki kokarinsa ba hmm? ba a ce ko aikin ne bai ƙara so kansu ba ana nan ta ai karamar hukumar safana tana kusa da katsina kuma katsina central ce ga ta ga katsina daga karamar hukumar eh, safana sai ba tsari sai ka shiga karamar eh, sai kuma ka shiga jihar katsina saboda haka a bangaren tsaro gwamna yi bakin kokarinsa yi aikin a zo a yaba masa amma hakika daga ba wannan ba to ya bai ba wani abu da za a ce gwamna yayi na katakus na a zo a gani a jihar Katsina sannan abu na gaba da muke so al'umma su gane al'umma su sani cewa sanata Yakubu Lado dan marke wallahi tallahi billahi azim akwai ayyuka na alkhairi da yake yi Bridget a jihar Katsina wanda baya baya son ma a bayyana su baya da bukata a bayyana su mu nan sanata sai da ya kira mu yake cewa waɗannan ayyuka da yake yi yana yi ne saboda Allah saboda haka wanda yake yi domin sa ya san yana yi ba sai mun tsaya muna yaɗawa a social media sanata yayi kaza sanata yayi kaza ba saboda me sanata a kullum yana koyi da faɗin Allah subhanahu wataala inda Allah yake cewa inna ma nudimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura masu cewa saboda Allah ba sa bukatar wai lada ba sa bukatar wani a gode musu suna yi ne dan Allah sannan Allah subhanahu wataala yana cewa allazina yunfiquna fissar ra'i babban ra'i wal kazimin al gaiza sanata kullum da waɗannan ayoyi yake koyi ba dan komai ba saboda yana yi dan Allah Allah ya karbi ayyukan sai da yake yi na alkhairi saboda haka nawa ne ta ce sai mun zo muna bayyana ayyukan da yake yi a jihar Katsina me ka na karshe sakona na ƙarshe shine al'umma su kwantar da hankalinsu al'ummar jihar Katsina su ce alhamdulillah su ce alhamdulillah su ce alhamdulillah mai girma sanata Yakubu Lado dan Marke akwai kabakin arzikin da zai zo ya sauke shi kwanan nan a jihar Katsina wanda kowane dan jihar Katsina zai farin ciki zai eh, yi murmushi ya dariya dama aikin alkari sabon shi ne ya riga ya saba ba wannan bane na farko to in Allah ya so ya da saura kaɗan mai girma sanata ya zo ya jibge kabakin sa a jihar Katsina.